za mu darasi na 187 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al-imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alayh yau sha biyar ga watan jumadal akhira hijira ta 1444 wadda sai daidai da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya to kamar yadda yake na sunnar majalisun a majalis hadith kamar yadda yake wajen malaman علوم الحديث زم فارا دا جن آيوي من الذكر الحكيم في مرجبو يكرن في من التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ما تجيبوا العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة عند منا عند ملاحظة الحصون ولقاء العدو نعم إمام البخاري رحمة الله عليه يتي باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو باب صلى يعين دا أكي واتو قب دا cin نصرا أكن دا samun nasara a kan ganuwar abokan gaba wato idan aka ci gaba da yakin ganuwarsu za ta rushe za a ci garin wali ƙa'il adu da kuma lokacin haduwa da makiya wato wannan halace ta daban domin halace ce ta hada alhaufuwar raja ana jin tsoro akwai batun tsoro tunda halin yaƙi ne to tsoro yana hukunta ayi yi salatul khawf akwai kuma fata arraja menene raja'in ana raja'in kan cewa in aka ci gaba da yakin za a karya su za a samu nasara saboda haka ai jinkiri wajen ai salatul wato a tsaya a bar yakin dan a bude wajen dan a ci nasara a tsaya ai sallah wannan zai iya sanya su tattara ya zamanto wannan nasarar da take gabda ta samu ta ruguje saboda haka a cikin wannan kaga hali yana hukunta ai salatul khawf wani hali yana hukunta a jinkirta sallar ma gaba daya saboda samun wannan maslaha to menene hukunci shine wannan hali da Imam Bukhari ya kawo saboda a sabani da ya faru tsakanin malamai da kuma komandodin musulmi wajen yadda za a auna a sha'anin mu'amala da irin wannan hali kuma wannan shine zai nuna mata saboda kamar yadda ka kumanta a cikin darasin da ya wuce mun ce kiyaye farlancin lokaci Shi ne a gaba da kiyaye sharaɗi da kiyaye al'arkan kiyaye farlan lokaci wato kada a bar lokaci ya fita ko da ba za a yi sallar yadda aka saba yin ta ba ko da ba za a yi sallar da cikin sharaɗanta ba kama wannan wani hali ne da wato shi kansa sababin wato shi ne lokaci zai shiga cikin halin da ba za a iya wato kiyaye wannan farin labba ma'ana halin zai iya hukunta a jinkirta sallar har lokacin ta ya fita na'am wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i imam ahli sham wato abu amr abdurrahman ibn amr al-auza'i ah, daga cikin manyan malamai wanda suke sa'annin imam malik dan shi ma almajirin zuhuri ne kuma yana da mazhaba mazhabar asiriya ta yadu da sham asiriya da palestine sai dai tana daga cikin mazhabobin da ya zamanto yanzu babu sauran a waɗanda suka santa daga baya ma ba wanda suka santa shi yasa bata zamanto cikin mazhabobi da suke sanannu ba kamar irin mazhabar sauri da allais ibn sa'ad da ibn al-mubarak wannan duk suna daga cikin manyan malamai da da suna da mazhaba amma saboda ba su samu almajirai da suka hidimta ma fatoyinsu ba har aka fitar da ka'idodinsu na yadda suke baɗin hukunci shi sa sai ya to cewar mazhabar ba a santa ba na haka duk wanda ya ce shi yanzu yana kan mazhabar auza'i ya ce ina ka samu ta hmm. don ba da ba kamar sauran mazahibul arba nan guda hudu ba da duk kusan abin da ake da su an riga an hidimta su an tattara dukkan hukunce-hukunce na shari'a akan wannan matabon amma irin so al-imam auzai sai dai irin ɗaiɗaikun riwayoyi na wato fatoyinsa da ra'ayoyinsa a kan misail na fiƙo kamar irin wannan ɗin wanda Imam al ya ambata na'am in kana tahayya al-fath ce in kana tahayya al-fath idan wato samun fatahi ya tabbata ana gab da za a samu nasar al-fath shine nasara wato za a za samu nasarar cin abokan gaba da yaki yanda zai zamanto an ci nasara an ku wato an an yi galaba a kansu a ƙasarsu ko a cikin wato ganuwarsu da suka yi na'am walam yaqdiru ala salat walam yaqdiru walam yaqdiru ala salat sami ikon yin sallah ba saboda in suka in suka tsaya za su yi sallar wannan abin da aka samu na tamakkuni na tamkini na tabbacin gab da za a samu nasara zai kurci to kun ga wannan kuma waye zai iya kaddara wannan sai komanda komandan yaki shine zai kaddara wannan hmm. to fa lam yaqdiru ala sala uhum sallu ima'an kullu mri'in li nafsihi eh, sallu ima'an ah, ah, eh, na'am sai su salla ima'an suna yin ima'i suna ishara Kullum mri'in li kowa da kansa ba za su yi salatul khawf ba sai kowa ya kama sallarsa ima'an suna ishara na'am Ba in lam yaqdiru ala al-ima idan ba su sami ikon yin ima'i ba akharu as-salah to sai su jinkirta sallah hatta yankashifa al-qital har sai yakin ya yayi aw ya'mal ko kuma sun samu aminci fa yusallu rak'atayn sai su sallah raka'a biyu fa in lam yaqdiru in ba su sami ikon yin sallah raka'a biyu din ba law raka'atan wa fadlatayn sai su sallah rak'atan wato sai su sallaci raka'a daya wa wa sajdatayn wato da kuma sujada biyu la yujzi'uhum at-takbir kabbara ba za ta ike su ba wa yu'akhiruha hatta ya'manu su jinkirta sallar har sai sun samu aminci wa bihi qala al daga da wannan kaulin ne makhul ash-shami shi ma kaulin sa kenan makhul shi ma tabi'i ne da daga cikin tabi'an mutanen sham wanda yana gaba da al-auza'i a shekaru da girma shi ma kaulin sa kenan ma'anar wannan kaulin da imam bukhari ya kawo na al-imam auzai sun kai yaki suna gabda za su ci nasara sai ba za su sami ikon yin sallah salatul hauf ba yadda za su dakatar da sallar a raba jama'a biyu tunda yanzu ba ba kansu suke ba sun kai dauki ne su ne suke hujumi su ne suke hujumi su ne suke kai farmaki sau da haka ba zai yi su sassauta ba su tsaya ana ta wuta ana ta yaki ba za su iya yin sallah ba to ba za su iya yin sallah ba ma'anar sallar da yake nufi al'auza'i wato ba za su iya yin salatul khawf ba sallo sallau ima sai su sallah da ima'i da ishara wato sinuni bi ma'ana babu sujada babu ruku'u babu sujada sai dai su ishara da ruku'u su ishara da sujada fa in lam yaqdiru ala al-ima in ba su da ikon yin ima'in ima'in ma ya gagara to waɗansu malamai suka ce ta za a yi ima'i ya gagara kawai kai ishara da kanka ga sun fi da kanka wannan zai iya yiwuwa a halin yaƙi wannan ba zai shi ne waɗansu wanda daga cikin malamai ya ce duk wanda ya san tashin hankalin yaƙi ya san cewa wannan mai yiwuwa ne tsananin yaƙi zai iya shagaltar da mutum hatta wato ka kau da kai ko ka ɗan sunkuya ma kai ko da ganin ka ne ka sunkuya da ganin ka ba za ka iya ba saboda haka hali ne da zai iya yiwuwa sannan kuma zai iya zamantowa cewar ima'in ba zai yiwu ba saboda ba za su iya yin alwala ba ba za su iya yin taimama ba ba sai an yi alwala da taimama sannan za a yi ima'in da sallah ba to in ba yi alwala da sallah ba kaga ima'in ma ba za a iya ba idan alwala in babu alwala babu taimama ima'in ma ba za a iya ba to idan irin wannan ya zo a harsala idan ima'in ba zai yiwu ba sai su jinkirta sallah wato ba za su yi sallar a haka ba hatta yanka shi falkital har sai ya zamanto yakin an samu nasara wato yakin ya tsagaita an samu nasarar da ake nema ko kuma su sun samu aminci ko kuma waɗannan wato sun samu aminci bi ma'ana abokan gaba sun rabu da su ko sun gudu sun kyale su sun aminta to a lokacin nan sai ki sallah raka'a biyu idan halin da za su iya yin sallar ya gagara ki sallah raka'a biyu sai ki sallah raka'a ɗaya kawai da sajada guda biyu ba kabbara ba za ta ishe su ba su jinkirta sallar har sai sun samu aminci to a cikin wannan akwai wannan shine Imam Bukhari kamar yadda tsarin sa yake idan ya bude babi ya kawo magana ɗaya daga cikin magabata a cikin matsala wanda yake akwai saɓani a cikinta, ta to ya nuna wannan shine zabin sa wannan shine abin da Imam al-Bukhari yake ganin shine ra'ayin sa wannan shine ra'ayin al-Imam al-Bukhari akan wannan mas'ala a cewar wato za a iya jinkirta sallah har lokacin ta fita idan wato ana gudun kaucewar maslahar samun nasara na cin galaba akan abokan gaba sai a jinkirta sallar idan ba zai yi wa a sallar da ima'i ba idan sallar ba za ta yi da ima'i ba sai a jinkirta ta to kuma kun san ya riga ya gabata akan cewar idan sallar ba za ta yi ba saboda rashin kulluwar sharaɗinta na yin alwala ba halin ruwa ba halin alwala ba halin taimama mun ce a yi sallar a haka kamar yadda ya gabata a cikin kitabu tahara to amma a nan imamul bukhari duk da yake wannan zai iya ɗaukan maganar al'auza'i zai iya zamantowa kuma ba maganarsa ce ba maganar ba ce to raka ba za mu yi ilzamin buhari da wannan ba da kan cewar ya ya tabbatar da ya tabbatar da kishiyar wato ya kore kishiyar ya kore abin da ya tabbatar a cikin kitabut tahara hmm. amma a wannan ra'ayi na al-imam al-auza'i shi yace sai a jinkirta sallar ba za a kiyaye farillar lokaci ba wannan shine abin da ya tafi a kai kuma akwai malamai da suka saba masa da suka ce a'a za a yi la'akari da farillar lokaci ne sai a yi sallar adiyyar da ta samu sai a yi sallar adiyyar da ta samu to kuma matsala ta biyu shi ne idan ba su samu jin ikon yin sallar raka a biyu ba yayin da suka aminta ko kuma yayin da suke cikin halin tsoron ba su sami yin ikon sallah raka a biyu bayan da ba za su iya yin salatul khawf din tare ba duk a wannan ana magana cewa ba za su iya haduwa su yi salatul khawf bane kowa yana sallarsa da kansa to idan ba za su iya yin a cikin lokacin da ba za su iya yin sallah raka a biyu ba tunda suna halin tafiya sai su sallah raka a daya kawai sai su sallah raka a daya to wannan a ra'ayi na imamul auza'i wanda imamul bukhari ya zaɓe shi riwaya ce a cikin mazhabar imam ahmad wadda ba ita ce mashuriyar mazhaba ba mashuriyar mazhabar imam ahmad tare da jumhur yake cewar in aka yi sallah raka'a daya din nan sai an ƙara wata a akai ba inda za a rage sallah har ta koma ta zama to raka'a daya kuma suka suka kamar yadda muka ambata a wancan darasin hadisin ibnu abbas da yace wato a hadisin abdullahi ibn abbas wanda muka ambata a wancan darasin kan cewa sallah da aka saukar da ita fil hadari a zaman gida raka'a hudu a tafiya raka'a biyu a halin tsoro raka'a daya cewa wannan raka'a ɗayan da yake nufi bi ma'ana raka'a ɗayan da liman yake yi tare da kowace bangare amma wannan bai kore kan cewar idan liman ya yi sallama ta zama to raka'a biyu gare shi kowanne zai tashi cika raka'a ɗaya ba duk da hadisan sun yi shiru hadisan salatul khawf duk sun yi shiru kan cewar waɗanda a yawancin hadisan musamman hadisan riwayar hadisan abdullahi bin umar cewa da annabu sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a daya da bangare na farko sai suka tafi ba a ruwaito kan cewa sun cika raka'a ba haka dalika su bangare na biyu da ya sallah da su raka'a ta biyu ya yi sallama da su ba a ruwaito kan cewa sun tashi sun cika ba to zai iya yiwuwa sun tashi sun cika zai iya yiwuwa ba su cika ba to jumhurin malamai sai suka ce tun da dai muna da yaƙini cewa sallah raka a biyu ce muna shakka akan cewa sun cika ko ba su cika ba ba za mu bar wannan asali ba bisa shakka saboda haka sai mu ce sai sun cika wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi kai su Malik da Shafi'i da alimam Abu Hanifa da Imam Ahmad a cikin mashhurin riwaya da gare shi duk da yana da riwaya da take zai raka a ɗaya to abu na biyu da imamul bukhari abu na uku da imamul bukhari ya ambata ya ce kabbara ba za ta ishe su ba saboda akwai daga cikin malamai da suke ganin kan cewar idan ma sallar ta gagara yadda za a yi ta da kira'a da ima'i da nuni da ruku'u da sujada ta gagara fi kabbara kawai fi Allahu akbar kamar yadda yake masabar imamu sauri sai kawai ki kabbara da kowace raka'a kowace raka'a ki mata kabbara domin karatun ma ya gagara kwatankwacin wannan kaulin aka ruwaito daga sauri kan mara lafiya wanda yake tsananin rashin lafiya da ba zai iya yin hatta sallah da ima'i ba da nuni sai ce ya yi kabbara wato sai ce ya yayi kabbara yace in lam yastati an yusalli ala janbihi fa innahu yukabbiru li kulli rak'atin takbira mustaqbil qibla wa tujzi'uhu sai ya yi ma kowace raka a kabbara waɗansu daga cikin marasa lafiyar sun suka shiga cikin irin wannan hali babu laifi mutum ya ijtihadi ya musu fatawa da wannan akwai halin rashin lafiya da wani zai iya shiga cikin irin wannan to mazhabar sauri kenan sai a ce masa ya kabbara ga kowace raka amma sauran malamai ba su muwafaka da shi a nan ba shi ne imamul bukhari nan ya kawo maganar Auza'i yace walam yujzi'uhum at-takbir kabbara ba za ta ishe su ba sai su sallar a wato dole su yi raka'a ɗaya da ima'i da ruku'u da sujada wanda yake wannan shine a wannan shine wato al'asul wanda a wanda da shine za a yi ruku da shi to aka imamul bukari yake yace makhul shi ma mazhabar ka kenan amma wannan duk sabanin abinda jumhurin malamai suke a kai kenan sai dai mas'alar jinkiri din shin akwai halin da zai zamanto za a yi jinkiri har lokacin sallah ya fita to wannan ra'ayin na al-auza'i a cikin hali da aka shiga cikin irin wannan idan ta hayya al idan samun nasara ta zamanto ta kullu alamun samun nasara ya zo wanda in aka tsaya aka ce za a mai da za a tsaya a yi sallah ko da wato tsayawa a yi sallah a ɗaiɗaiku ne za a tsaya a yi sallah wannan abin da aka samu na tamkini na gab da za a samu nasara zai kauce to sai a hakura da sallar a yi ta bayan lokacinta wato sai a bar fardul waqt sai a bar farillan lokaci to kun ga wannan ya nuna istisna'i na ƙa'idar da muka faɗa na kan cewar ka'ida shine idan sababin sallah ya kullu wanda yake shine lokaci wato farillan lokaci za a yi sallar ko a yaya ne ba tare da cika sharaɗi ba ba tare da cika rukunai ba to akwai lokaci da zai zo wanda hatta ma idan ya gagara a yi sallar a cikin lokaci to akwai musawwi akwai dalili da za a jinkirta sallar har lokacin ta ya fita to shine akan wannan babin ne bukari ya kulla kuma zai kawo hujjojinsa bayan ya kawo abin da yake shine ikhtiyarinsa maganar imam al-auza'i rahmatullahi alaihi na'am wa qala anas anas ibn malik yace حضرت عند ملاحظة حسن تستر عند إباعات الفجر تستر بتزومك ما حسن تستر نعم تستر عند إباعات الفجر يوا كافة ده بنجبا yace na halarci wato yaƙi lokacin da ake gab da za a samu nasara a kan ganuwar garin tustar tustar tustar gari ne a cikin iran a A kusa da al-ahwaz ahwaz hayyan tana nan tana yammacin iran daga wajen tsakiyar garin kusa da tana kusan muhazati da basra tana ɗan arewa da basra ɗin iraq kaɗan garin ahwaz to ita tustar tana sama da ita kaɗan to sahabbai su ne suka ci wannan kun san sahabbai sun shiga har iran to shi anas ibn malik ya ce na halarci wannan yakin da ake gab da za a samu nasara a kan garin tustan inda iza'atil fajir gab da wato a lokacin hasken a lokacin hasken alfijir ya haska wato ga alfijir nan ya haska za a yi sallar asuba ga shi kuma ana gab da za a ci nasara a kan garin tustan mhm. washtadda shi'alul ita wato ruruwar yaƙi ya tsananta wato yaƙi ya ruruwa al-ishti'al wato kamar yadda ake ake ruruwar wuta to haka yaki shi ma yayi falam yaqdiru ruwa na salah sai ba sami ikon yin sallah ba falam su dai. falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar ba mi sallah ba sai bayan rana ta dago sama sosai lokacin wal'a fa sallainaha wa nahnu ma'a abi musa sai muka sallaci sallah asbab alhali muna tare da abu musa al-ash'ari fa futiha halana. sai aka yi mana fatahi aka ba mu nasara وقال انا أنا يتي وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها والله الدنيا دا cikin ta ba ta faranta mun rai a maimakon wannan sallar. wato kenan ya nuna kan cewa gashi dai sun yi sallar a wajen lokaci amma garan masa wannan sallar da suka yi bayan lokacin ta ya fita bisa a ce an bashi duniya da abin da ke cikinta saboda abin da aka samu aka yi ta hakiki na wannan maslahar samun nasara akan wannan garin shine ishara ga magana anas shine wajihin wato ibtibat da yayi da yake cewa wato wannan ibadar wato ibada ce wadda take a wannan lokacin a wannan lokacin wato tafi a ce ai sallah akan lokacinta saboda shi fatahu din samun nasarar ba za a iya ƙira'insa ba in ya kuce ya kuce kenan kafin a sake samu kuma sai ikon Allah ita ku sallah in ta kubce za a iya ramata za a iya ramata to wani yana ɗaya daga cikin dalilan da a waɗanda suke cewar wanda ya bar sallah da gangan zai ramata saɓanin wanda suka ce in mutum ya bar sallah da gangan ko ya rama ba za a karɓa ba to amma wannan ba zai zama to hujja gare su ba tunda wanda ya bar sallah da gangan ai ba uzuri su ka waɗannan sun bar sallah da gangan amma da uzuri uzurin ne don a samu a samu a samu nasara na'am qala haddathana yahya to ga kuma sai yace haddathana yahya qala haddathana waqi' wannan yahya yahya ja'far al-bukhari al-bikandi yana daga cikin malaman da bukhari ne kadai ya riwaya daga wajensu na'am قال حدثنا وكيع يتي وكيع ابن الجراح يا زن تامنا حديثي عن علي بن المبارك دق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير دق يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة دق أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن جابر بن عبد الله دق جابر ابن عبد الله الأنصاري يتي جاء عمر يوم الخندق umar wato ibn al ya zo ranar yakin handaq faj'ala yasubbu kuffara quraish sai ya rinka tsine makafiran quraish wa yaqul yana cewa ya rasulallah. ya rasulullah ma sallaitu al-asr wallahi ban yana cewa ya rasulullah ban yi sallar la'asar ba hatta kadat ash-shamsu an taghi haske da rana ta kusan ta bace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ana wallahi ma sallaituha ba ni ma na rantsi da Allah ban sallace ta ba qala ya ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gangara zuwa wadin butuhan wata korama ce wadda take daga a jihar wato a jihar kibla jihar kudu ta masallacin annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan gadar da take a jihar kibla kubri safiya ai gadar tana daidai irin wannan kasanta a da a nan wadi ne na'am eh, sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa sallal asr yayi sallar la'asar bayan rana ta riga ta faɗi sannan ya sallaci magriba ba'da ha bayan to kun ga wannan Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan akan cewa za a iya barin sallah har lokacin ta ya fita domin shagaltuwa da shaani yaki to amma waɗansu sun nuna cewar wannan kissar ta khandar ta zo ne kafin a shar'anta salatul khawf domin salatul khawf ta zo ne a yakin zatun rika wanda ya kasance bayan yakin kanda domin abu musa al'ash'ari wanda ya sallaci salatul khawf tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai bayan yakin khaybar saboda haka salat wannan iftar kafin a saukar da salatul khawf ce amma imamul bukhari bai yi la'akari da wannan ba ya nuna kan cewar idan an kyale faranin lokaci saboda shagaltuwa da yaki duk da a lokacin ba a shar'anta salatul khawf ba to za a iya kyale ta idan aka shiga cikin tsanani za a iya jinkirta sallah domin mafhumin wannan shine cewa mafhumin Imam al-Bukhari ko da an saukar da salatul khawf za a iya shiga cikin hali yanda ba zai yiwu a yi ta ba to kaga in ba zai yiwu a yi ta ba tamkar ba a saukar da salatul khawf din bane to sai a aiki da wannan hadisi kun gane abincin kun gane fiqhun bukhari ko kamar yanda yayi ne a hadisin albara ibn azib cewa man lam yajid ma'an wala mutayammama wanda bai samu ruwa ba bai samu taimama ba bai taimama ba sai ya kawo sai ya kawo abinda sahabbai suka yi kafin a saukar da ayar taimama cewa sun fita neman abun wuyan na na Aisha suka gama dubansu lokacin sallah ya yi ba su da ruwa ko lokacin ba a saukar da taimama ba sai suka yi sallah a haka annabu sallallahu alaihi wasallam bai ce su sake sallah ba to menene cewar wanda ya shiga cikin irin hali irin na menene cewar wanda bai samu ruwa da zai alwala ba bai samu taimama ba menene wajihin kafa hujja da wannan kissar da bukari ya yi wajihin shine ya dauki cewar rashin wanda duk ya shiga cikin halin rashin taimama to tamkar yana cikin halin su ne tunda lokacin ba a saukar da taimama ba rashin saukar da ayat taimama ya nuna kan cewa babu halin yin taimama kenan saboda duk wanda ya shiga cikin halin da yake babu alwala babu halin yin taimama sai aiki da wannan hadisi sai zama to hadisin ba shafa hukuncin sa aka bayyana nan to kamar wannan ne shi ma wanda wannan hadisin ya zo kafin a saukar da salatul khawf saboda duk wanda ya shiga cikin halin tsanani na cewar hatta salatul khawf din ma ba zai iya yin ta ba saboda shagaltuwa da sha'anin jihadi to sai ya jinkirta sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah saboda shagaltuwa da yakin ahzab lokacin babu salatul khawf domin za a iya in koma da a ce akwai salatul khawf din irin wannan hali zai iya samuwa ko ba zai iya samuwa ba yanda ga salatul khawf din ma ba za a iya yin ta ba sai zaman to kar ba a saukar da ita bane dosai sai a yi ya zamanto wannan hadisin ya zamanto hujja wannan shine wajihin imam bukhari a wajen kawo wannan hadisin wallahu ta'ala a ala na'am babu salati talibi wal matlubi rakiban wa ima'a babu salati talibi wal matlubi rakiban wa ima'a babu sallar mai nema da kuma wanda ake nema rakiban yana haye wa ima'an yana ishara mai nema wato sun sun a abokan gaba sun kora su suna kan doki suna bin su a guje al su kuma abokan gaba sun wato sun koro shi yana gudu suna bin sa to yaya sallarsa za ta kasance yana kan abin hawa kuma yana imani kowanne daga cikinsu kun ga hali ne ba ɗaya halin ɗayan ba shi mai nema zai iya zamantowa yana nema ne don ya daɗa ƙara karya abokin gaba shi ko wanda ake nema waje ne larurarsa tafi wanda ake nema wanda ake bi to amma shi kansa wanda yake bi ba kwa suranta kan cewa halinsa zai zama to halin larurar kamar wanda ake bi ne za ta iya jiwa idan ya fasa idan ya fasa bin watakila shi kenan za su ce a ya gajiya bari su jiyo su same shi sai koma ya zama to shi ma ake bin sa to amma dai ala ayi hal saboda malamai sun bambance hukunci tsakanin wanda yake bi da wanda ake bi wajen yadda halin yadda zai yi sallah kun san irin wannan sura za ta iya yiwa kana kan abin hawa ba ka da ikon ka sauka saboda ka binka ake yi ba za ka iya tsayawa ba ko kuma kana kai ne kake bi ba za ka iya tsayawa ba shi ma ka tsaya ka sauka kai sallar zai sanya kanka a cikin tsoro ko a cikin hadari ko a cikin wani garari wanda za ka yi garari wanda za ka sa rayuwarka cikin garari to yaya hukuncin zai kasance na'am wa qala al-walid al-walid shine ibn muslim yace ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم yana daga cikin almajiran imam malik kuma almajiran auza'i yana daga cikin manyan malaman malaman Syria malaman Dimash malaman Dimash malaman Syria ya zo wajen Malik ya zauna yana daga cikin wanda suka kwashi ilimin Malik kuma ya kuma ya kwashi ilimin al-Auza'i na'am yace zakartu lil Auza'i salata shurahbil ibn Samt na ambata ma al-Auza'i sallar shurahbil ibn Samt ko ibn Samit as-Samit ko as-Samt wajhani da ake da ake fadansa an ruwaito shi bi fathi sin wa kasril mim an ruwaito shi bi kasril mim wa sukunil mim bi kasril sin wa sukunil mim as-sin da kuma as-samit shurahbil ibn as wa ashabihi da sahabbansa ala zahar dabba akan akan bayan abun hawan su suka yi sallah akan wato akan dawakin su فقال كذلك الأمر عندنا سيتي تموما الأمر أو جمع حكي يكي إذا تخوف الفوت إذا تخوف الفوت إذا أكجز أوران كفتشيوا إن أكجز أوران أبو كان غابازا سجوجي سبرمتو كوكما كان تاردا رنجنا إذا كتايا كتي ذاك يسلا ذا سجوجي سبكا za su tafi su baka ka zama to kai kai kaɗai a raba ka da da sauran rundunar mayaka bataliyan ɗinku za su tafi ta barka saboda ka tsaya za ka yi sallah to ya ce sai su suka yi sallah a bayan su shi shurahbil ibn ah, samif ah, shi ne wanda ya bude garin hims ɗaya daga cikin manyan garuruwan syria an yi saɓani akan cewa shi sahabi ne ko ba sahabi ba wasu sahi cewa shi ba sahabi ba ne ah, tabi'i ne wanda wanda shi ne komanda lokacin da aka ci nasara akan garin wato as-samit akan garin hims a lokacin khilafar sayyidina umar radiyallahu anhu tare da shi akwai al-ash'as ibn qais shi sai shi sai ya saba masa shi sai ya sauke sallah sai ya ce ya saba shi ma a saba masa to an ce wannan abin nan a wannan abin ya bi shi yana daga cikin abin da ya waɗansu suke fassara da cewa sanadiyar yin wato sanadiyar kashe shi da ake kenan a cikin yaƙoƙin sayidina alisun da yana tare da shi ba a saba ma a cikin wannan shi yasa yi masa wannan addu'ar yace halafa khulifa bihi ya saba to za a saba masa na'am واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن مسلم يكفى هجة دفن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد الأثر إلا في بني قريظة كذا وني يسلر لأثر في بني قريظة lokacin yakin lokacin yakin al-ahzab bayan an gama yakin al-ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya cire kayan yakin sa sai mala'ika jibril ya zo masa ya ce kun cire kayan yakin ku ya ce eh ya ce to mu ka mala'iku ba mu kwanci kayan yakin mu ba ya ce maza ku tafi banu ƙuraiza zan gabace ku in je farazani a cikin zukatansu saboda banu ƙuraiza da su aka haɗa baki a tare da ƙuraish lokacin da suka kawo yaƙi zuwa maka to shi ne sallallahu alaihi wasallam ya tafi banu ya je musu takunkumi har kwana goma sha biyar a wata riwayar an ce har kwana ashirin da biyar kafin suka yi saranda suka ce za su sauko akan hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya zaburar da sahabbai kan kowa ya tafi sai ce kada wani ya yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza to sai sahabbai suka suka shi biyu waɗansu da la'asar ta yi sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kada mu sallar la'asar sai a banu ƙuraiza da haka ba za mu ba za mu sallar la'asar ba sai mun je banu ba su waɗansu kuma suka ce a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi gare mu shine mai sauri Sau da ka suke sallar la'asar akan lokacinta kuma suka yi gaggawa suka isa banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata ɗaya bangare akan wani ba diya ya kyale su akan ijtihadin da suka yi to anan shine malamai waɗansu suke cewa wannan ya nuna kan cewa kowane wanda ya ijtihadi a daidai yake sun san ra'ayin waɗansu malamai kenan dukkan ijtihadi a daidai ne amma waɗansu malamai suka ce a'a in aka yi ijtihadi wanda ya dace da daidai mutum ɗaya ne shine qaulun malik yace mal haqu illa wahid gaskiya ɗaya ce <laughs> amma wajihin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata kowane ɗaya daga cikinsu ba shine cewa duk wanda ya ijtihadi yana da ladan yin ijtihadi dan haka ba za a aibata shi ba ba a aibata mutum akan ijtihadi in dai ya cancanci ya ijtihadin yayi kuma ya bi sharadan ijtihadin ba za a aibata shi ba amma wanda ijtihadin ya kai shi ga daidai to yana da lada biyu da ladan yin ijtihadi da ladan samun daidai wanda kuma ijtihadin sa bai kai shi zuwa ga daidai ba yana da lada daya ladan istihadi amma ba shi da ladan dacewa da daidai to wannan shine wajihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata ne daga cikin su ba to hujjar da Walid ibn Muslim ya kafa da wannan kissar kan cewa kada wani yayi sallar la'asar sai a Bani Quraiza shine shi Walid ibn Muslim ya dauka cewa ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce, kada wani yayi sallar la'asar sai a Bani Quraiza kuma yin sallah a banu ƙuraida ɗin nan za ta iya yin sallah la'asar a kaiwa banu ƙuraida zai iya yiwuwa ba za su kai banu ƙuraida ba sai bayan fitar sallar la'asar to tamkar ya nuna cewar wato babu laifi saboda shagaltuwa da sha'anin yaƙi a jinkirta sallah har ya zamanto cewar a wato a yi sallar a wato a ai sallallahu a'a ba zai zamanto haka ba idza nan idan aka ji tsoron kucewar lokaci idan aka ji tsoron kucewar lokaci ai sallah a duk halin da ake ciki ya kafa hujja da kissar bani quraida shine akan sahabban da suka ce maksudin da ake nufi shine mai gaggawa ba wai mu jinkirta sallah ba saboda haka a wajensa wannan ya nuna kan cewa wanda yake cikin halin da ba zai iya tsayawa ya sallah ba to sai ya sallah a halin da yake ciki domin ya ɗauki waɗanda suka tafi banu ƙuraida da in suka tsaya suka ce za su yi sallah za su saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to ga kuma farillan lokaci suna jin tsoron kan lokaci ya kumce musu sai su yi sallar a haka suna kan abun hawa shi a haka ya kafa hujja da shi a haka ya kafa hujja da shi a kissar shurahbil ibn wanda ya dace da kissar shurahbil ibn samt cewa mutumin da yake jin tsoron kurcewar lokaci kuma ya shagal mutumin da yake jin tsoron kurcewar lokaci kuma ya shagaltu da abin da ya hana shi ya tsaya ya sallah tare da cika sharaɗanta to zai iya sallah akan abun hawa a yanda zai iya sallah akan abun hawa kuma ya imani na'am babu قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماع نعم عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية جويرية ابن أسماء النافع دق نافع عن ابن عمر قال دق عبد الله بن عمر يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشي لنا لما رجع من الأحزاب yayin da ya dawo daga yakin ahzab la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kada wani daga kada wani ya sallar la'asar sai a bani quraiza فأدرك بعضهم بعضهم الأثر في الطريق بعضهم فأدرك بعضهم الأثر في الطريق نعم بعضهم الأثر كو أنا كتبت بعضهم الأثر إيه، تو إيه، فأدرك بعضهم فأدرك بعضهم الأثر في الطريق في وأنتم أنجري تكرت كلا أثر أهينا نعم kuma ɗaya riwayar fa adraka ba'dahum al-asr fi sai la asr ta rinci waɗansu daga cikinsu suna kan hanya an canza fa'ilin na'am amma duk ma'anar da ya ce ko ba bambanci ko modibo na'am فقال بعضهم sai sashin suka ce la nusalli hatta na'tiyaha ba za mu yi sallah ba har sai mun kai bani quraida wa qala ba'dhum wadansu kuma suka ce bal nusalli a'a za mu yi sallah. lam yurad ba ba haka ake nufi gare mu ba فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم سيأك أنبتا مع wato bai yi raroka wato bai aibata wani daga cikinsu bai yi fada wato bai aibata ɗaya daga cikinsu ba to wanda sai wannan ya nuna cewar wannan ya nuna kan cewar wato waɗansu ke babu abin da ya nuna a cikin riwayar nan a kan cewar waɗansu sun yi sallah suna imai waɗansu sun yi sallah suna imai illa idan aka ce waɗanda suka ji tsoron cewar sallar la'asar za ta kubce musu sallar la'asar za ta kubce musu idan ba gashi kuma ba su kai bani tsorai da ba to don su aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sai a wato su sallar la'asar din suna tafiya suna imai suna tafiya suna imai zai iya daukan wannan fuskar to da yake kuma imamu bukhari yakan kawo hadisi domin ya ishara ya zuwa ga wata riwayar to akwai riwayar da abu dawud ya rubaito a cikin hadisi wato fi salatu talib hadisi ubaidullah ibn unay yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga sufiyanul hudani domin saboda yana daga cikin makiyan annab sallallahu alaihi wasallam domin ya kashe shi qal fara'aituhu sai na ganshi wa hadarat al kuma sallar al-asr kai fa khashitu fautaha sai na ji tsoron la'asar za ta kubce mu wato in ya tsaya yace a in ya wato in ya tsaya yace zai sallar la'asar wato idan ya tafi yana jin tsoron la'asar za ta kubce masa kuma ya tsaya ya ce zai sallar la'asar watakila zai bace masa ya ce fantalaktu amshi sai na tafi sai na kama tafiya wa ana usalli alhali ina sallah wa umi'u ima'an ina ima'i <laughs> wato kun ga wannan biya nuna sahabbai wato yadda suka yi sallah mutum zai iya shiga cikin hali da zai iya sallah a cikin irin wannan hali tun yan tafi yana tafiya yana imani kuma alkur'ani ai yayi nuna wannan fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun ji tsoro to kuna tafe ko kuna haye ku sallar a haka wato kana kaga shi haka yi yana tafiya yana sallah yana tafiya yana sallah to ballantana kuma wanda yake shi yana haye ne yana kan abun hawa yana nitse zai iya yin ishara da ruku zai iya yin ishara da sujada amma duk wannan ana magana a cikin halin tsanani halin tsoro halin yaƙi Allah ya amintar da mu ya kiyaye na'am babu takbiri wal ghalat bis subhi was salatu inda al idarati wal babu tazkiri wal ghalati bis babu wato jijjifi wato yin sallah da wuri da sauran duhun dare والتبكير da kuma yin sallah babu tabkir babu jijjifi wato yin sallah jijjifi da wuri wal ghalas da yin sallah a lokacin da sauran duhun dare fi subhi da sallar asuba was salati inda al igharati wal harb da kuma sallah yayin da ake kai hari da kuma lokacin yaki qala haddathana musaddad na'am haddathana musaddad shine ibnu musarhad قال حدثنا حماد حماد شيني ابن زيد ابن درهم عن عبد العزيز بن صهيب دقى عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني ده ثابت البناني عن انس بن مالك دسوسو بين سكر ويتو دغا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فشوا من زن الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بملك يا صلاتي صلر اسباد ثورن دهن دري ثم ركب wato wannan a lokacin haibar kenan da ya je yakin haibar sun maraki ba sannan ya hau wato ya hau abin hawansa ya hau taguwarsa faƙala allahu akbar sai ya ce allahu akbar allah mafi girma haibar ta ruguje wato an ci nasara akan haibar inna idza nazalna bi sahati qaumin mu idan muka sauka a farfajiyar mutane fa sa'a sabahul munzari to tir da tir da wayewar garin waɗanda aka yi musu gargadi wato sun riga sun kare wato an riga an samu nasara a kansu mm. wannan ya yi annab sallallahu alaihi wasallam ya istishhadi da aya alqur'ani fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari mm. fa kharaju yas'auna fi sakr fa kharaju sai mutanen haibar suka fito daga gidajensu ya fi sakr suna wato suna gaggawa suna guje suna gudu suna kai kawo da a lungunansu wato lungunan garin khaibar suna cewa muhammadun walhami ai muhammadu ne ya zo tare da rundunar mayaka ya ce alhamis abinda ake nufi da alhamis kowal jai ne wato rundunar sojoji فظهر عليهم رسول sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu rinjaye nasara a kansu. فقتل المقاتلة sai ya kashe waɗanda suke wato gwaraza waɗanda suke mayaka maza waɗanda suke majiya ƙarfi kuma ya ɗauki azzarari su ne wato yara 'yan ƙanana a zurriya kenan tare da kuma wato azzarari ƙananan yara ya ɗauke su a matsayin ribatattun yaƙi fasarar safiya tule dihiyar kalbi sai safiya bintu huyai sayyidatu bani quraiza wan nadir babbar ita ce yar babban gida na manyan yahudawa yahudawan banu quraiza da banu nadir ita ce eh, daga cikin babban gida take yar huyai ibn asfa sai rabanta ya fada ga dihya al-kalbi dihya ta bin khalifat al-kalbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki ita saboda tana daga cikin asfafi wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ake bashi wanda yake da haƙƙinsa ne ya ɗauka daga cikin ganima tun kafin a yi rabo to da ya ɗauka sai ya ba ma dihiya ibn khalifa al ya ba ya sanya ya ba shi safiya wa sarat li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai ta kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin sai aka zo aka ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba ma dihiya safiya ko ba ta cancanci wani ba illa ita ce wato babba daga babban gida ba wanda ya cancance ta sai kai ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce to ya dauki wata ya dauki daga cikin ribatattun ya dauki wata a maimakon ta ya sanya ta a cikin waɗanda suke daga cikin rabanta hmm. na'am thumma tazawwajaha sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bai mai da ita sadaka ba waje ala sadaqaha itqaha ya sanya sadakinta shine wato yancinta ya yantar da ita ya sanya yancin nata shine wato sadakinta kun ga wannan babu na'am فقال العبد فقال عبد العزيز لثابت في عبد العزيز يتي مثابت يا ابا محمد يا كي ابو محمد انت سالت انس ما امهرها كي ta roki ta tambayi anas menene me ya bata sadaki sai ya ce ya bata kanta shine sadakinta sai ya murmushi cewa wannan wato marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid wannan ya nuna cewar wato za a kai a kai hari in ana yaƙi in asuba ta yi babu laifi a kai wato lokacin da za a yi a sallah da wuri don a samu a kai harin yaƙi don saboda a lokacin da mutane da gari yake gab da wayewa mutane suna cikin gafala lokacin bacci yana daɗi sau da haka idan aka yi jinkiri ba a kai hari a daidai lokacin ba to za su iya farkawa to in ana so a kai hari a lokacin wannan zai hukunta kan cewar a yi sallar asuba da wurwuri amma ya zamanto cewar lokacinta ya shiga an ruwaito abu musa al'ash'ari sai da ya maimaita sallar asuba sau uku saboda gaggawar da yake yi don ya kai hari sai ya sallar asuba da wuri sai ya idar sai ya ga cewa alfijir bai fito ba ya sake sallar asuba sai ya ga alfijir bai fito ba har sai da tukune ya yi ta lokacin alfijir ya fito sannan ya kai hari wannan shine maksudin imamul bukhari da da kulla wannan babin amma abin da yake da alaka da kissar safiya radiyallahu anha da yanda annab sallallahu alaihi wasallam ya yantar da ita ya aure ta wanda yana daya daga cikin abin da makiya sunan annab sallallahu alaihi wasallam makiya sayyid bukhari suke suke kawowa daga cikin abin da yake suke kokarin su jefa wato shubha da shakka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta da cikin kissar da suke kawo za mu zo ta insha Allah a cikin kitabul magazi za ku ji bayanai filla filla da yanda hadisan aka tattara su aka fitar da ma'ana wadda take sahihiya wadda take ita ce ita ce daidai ita ce gaskiya kuma ita ta dace da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin mulhidai makiya suna annabi sallallahu alaihi wasallam makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin wato ruguza martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma za su ruguza ba inna shani aka huwa al-abtar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk